من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah mai girma da buwaya ya haɗa mu a yau sha tara ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida kuma shida ga watan bakwai miladiya dubu biyu da goma sha biyar domin ci gaba da tafsirin littafin mai albarka alƙur'ani mai girma تفسير ميانا بدانا أتشن سورة النساء ممنا تفسير آية تا نريد أشرين لا هلو بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن دينا ممن أسلم واتخذ الله إبراهيم خليلا بسم الله الرحمن kamar yadda muka ji jiya Allah ta'ala yana ce mana wa man ahsanu dinan wane addinin shi yafi kyawu mimman aslama wajhahu ila lillahi fiye da wanda ya miƙa wuyansa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa muhsinun yana kuma mai ihsani mai kyautatawa yana bauta ma Allah kamar yana ganin Allah wattaba'a kuma yabi millata ibrahima addinin annabi ibrahim hanifan yana mai karkace ma shirka واتخذ الله كما ألا ياركي إبراهيم النبي إبراهيم خليلا أما أي مجي دادنسا هو بدا ينسى هو مسو ينسى نقرش من جي تفسير بانغروري قدابيو ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن سنن منجي واتبع ملة إبراهيم حنيفا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يكي شي منا تفسير ونن آية ألا ينا شي واني ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله sai ya ce akhlasa al'amal li rabbih abinda ake nufi da miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala akhlasa al'amala li rabbih mutum yayi ikhlasin aiki zuwa ga Allah madaukakin sarki wato ya zama Allah ta'ala kawai yake bauta mawa kuma dan Allah yake bautar kuma yana yi ne a matsayin yana son Allah ta'ala kuma yana yi ne a matsayin yana ƙaunar aljannar Allah kuma yana mai yin ibada a matsayin yana jin tsoron wutar Allah waɗannan mummuni ana son ya zama ya tattara su a cikin zuciyarsa ya zama akwai almahabba lillahi ta'ala a lokacin da mutum yake bauta ma Allah maɗaukakin sarki to yana son Allah yana son Allah shi yasa yake bauta masa sannan a daidai lokacin yarju jannatahu yana fatan samun aljannar Allah sannan waya khafu narahu wa iqabahu yana jin tsoron wutar Allah da kuma azabar Allah ta'ala wannan shine mai imani abin da ake son mutum ya zama yana da su kenan kuma dukkaninsu a zuci suke almahabba fil qalbi sannan al-ikhlasu fil qalbi sannan ar-raja'u fil qalbi sannan al fil qalbi dukkaninsu a zuci suke ikhlasi idan Allah a cikin zuciya yake shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa al sirrin sirrun na abdi wa Rabbe. لا يعلمه ملك مقرب فيكتبه ولا شيطان مبعث لعين فيفسده ikhlasi sirri ne tsakanin Allah ta'ala da bawansa mala'ika baya sanin kana mutum yana da ikhlasi ko bai da shi balle ya rubuta tsakani ne kai tsaye da mutum da Allah idan Allah mutum yake yi to Allah ya sani Allah ne zai iya gane cewa wane dan shi yake bauta dan shi yake yin bauta sannan wani shaitani wanda Allah ya nisantar ba zai iya sanin menene ke cikin zuciyar mutum na ikhlasi ba balle ya bata ma mutum ikhlasinsa shi yasa lokacin da ka samu matsala ikhlasi to mutum matsalar ta ce tashi ta kashin kansa babbar matsala ba za a ce shi ba bayi da gudunmuwa ba amma dai dan adam ya kai ga lalacewa sosai idan ya zama ya rasa ikhlasi kuma ikhlasin nan shine sharadin shiga aljanna fa'amila imanan wa ihtisaban al-imam kathirin yace yayi aiki imanan yana mai imani da Allah wa ihtisaban kuma yana mai fatan samun ladar to addinin shi yafi na wannan kyau babu jawabi ne tambaya ce Allah ta'ala yake yi taqriri istifhamun taqriri ay la ahada ahsanu dinan ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا babu wani wanda ya fi kyan addini fiye da wanda ya wannan sai dai a biyo bayansa amma ba za a zama kamar sa ba sannan kuma in dai ba irin nashi aka yi ba sannan kuma ba za a wuce shi ba sai dai a biyo bayansa wa huwa muhsinun Allah ta'ala ce wa muhsinun al-imam al-kathirin yace ai muttabi'an fi amalihi ma shara'ahu Allah lahu yana mai bi a cikin addinin sa abinda Allah ya shar'anta masa dole shar'i bayan ikhlas bayan ikhlas to sai kuma mutum ya mutaba'a kamar yadda aka yi bayani a baya can kwanakin baya sharɗa biyu ne dole sai aikin mutum ya ci kasu sannan zai zama aikinsa makabuli ne karɓan bai a wurin Allah in aka rasa sharaɗi ɗaya to shi kenan samu damuwa ba wani Allah da wannan aiki sannan wa ma arsala bihi rasulahu yana jin abin da Allah ta'ala ya aiki manzan Allah da shi masu ganin kawai za su bauta ma Allah a matsayin kawai su ikhlasi kawai dan Allah suke yi akwai wasu daga cikin sufaye da suke cewa nahnu na'budullaha lillahi kawai mu muna bauta ma Allah dan Allah ne so da ka ji abin da zuciyarsu ta ce musu dan Allah suke yi to sai su shi yasa aka samu waɗanda ƴan alladuni haddathani qalbi an rabbi zuciyarsu kawai ta ce musu abu kaza mai kyau ne Allah yana son aikin dan Allah suka yi to shi ke shi yasa waɗanda suka yi guluwi a cikin su sai su ce hatta shaidan aka bibiya dan Allah yayi abin shaidan da yake bin Allah to dan Allah ne wannan so ka dan me zaka ce shaidan Allah ya la'ane shi sai ka shaidan ma zai shiga aljanna fir'aunu ma da abin da yake dan Allah yake yi lillahi inna ma fa'ala zalika lillah kaga wannan wannan mummunar aqida malam kuma akwai masu yawa daga cikin mutane wanda suke dauke da wannan aqida a cikin zuciyarsu kuma wasu sun rubuta a cikin littafansu amma kaga wannan aqida ce ɓatacciya mummunar aƙida ce sharaɗi shine bayan lillahi to sai an zo da mai, hasba ma a bihi rasulullah daidai yadda manzon Allah sama ya zo da shi akwai mutanen da suke ganin matsayin manzo Allah sama kawai kamar matsayin hatimi ne kamar matsayin kai abin nan ne eh, a zirfu ne eh, wannan me kuke ce masa envelope envelope me aikin envelope a wasiƙa me kake masa in aka kawo maka wasiƙa cin envelope sai ka yaga shi ko in ka yaga shi kenan sai ka fitar da wasiƙa ka duba daga wa take eh daga wane ne wane ne wane ne kila akwai sitanti akwai khatimi da aka buga eh daga ƙasa kaza take to shikenan an gama amma mafi yanci mutanen mai yanzu ba san wasiƙa ba sai sai text messages ko sai kuma email to lokacin da ake yin wasiƙa to akwai mutanen da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen su matsayin yan bulaf ne idan suka cira wasiƙar sai su yi wurgi shi nan kawai ya gama aiki ba su bukata shi kuma daga wa yake eh daga Allah kawai shi kenan eh sai a wuce da wannan wannan halaka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake maka matsayin tatin tanka shi ne matsayin ɗan jagoranka mutum ne makahu aka rubuto masa wasiƙa bai san abin da ke cin wasiƙar ba yana da ɗan jagora ɗan jagoran nan nasa malami ne ya iya karatu me zai masa dama shi ya je ya ɗauko wasiƙar ai shi ya je ya karɓo wasiƙar daga daga daga daga daga gidan waya sannan shi zai zo ya karanta masa ya ce ga abin da aka ce sannan bayan makaho ne shi baya iya karatu sannan yaren da aka rubuta wannan wasiƙar bai iya shi ba shi bahaushe ne kuma da turanci aka rubuta wasikar turancin faransa ba turancin ingila ba turancin faransa faransanci ne shi kuma ɗan jagoran nasa dama ya iya faransanci yana gani sannan kuma ya iya karatu to haka ya kamata mu rika jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zukatanmu shi zai mana fassara shi ne ɗan jagoran mu makafi ne abin da ya ce mana shi ne shi za mu yadda da shi wanda ya ce mana ba shi ba ne kuma wajibi ne mu yadda da cewa ba shi ba ne wannan shi ne abin da zai tseratar da mu ya mu ci nasara duniya da kiyama al-imam kathirin ya ce min al-huda wa dinil abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na shari'a wa dinil haqq da addinin gaskiya sai mutum ya cika wannan sharadin sai ce wa hadani shartani waɗannan sharɗoɗin guda biyu la yasihu amalu amilin bidunihima aikin mai aiki ba zai inganta ba sai da su dole duk aikin da zaka ma Allah ta'ala sai ya cika waɗannan sharɗan guda biyu ka rika sa ma'auni duk aikin da zaka yi to ya zama ya cika waɗannan sharɗan guda biyu sharaɗin farko shine an ya kuna khalifan tawaba ko duka biyu an ya kuna khalisan sawaban ya zama khalisan dan Allah aka yi babu rabon wani a ciki shi yasa akwai abin da malamai suke ce masa ash-shahwatul khafiyya ash-shahwatul khafiyya shine mutum ya rika jin a ransa yayi abu sai ba a ce kai wani wani an yi abu kaza fa wannan ash-shahwatul khafiyya matakin farko kenan na riya mutum ya rika ji a ransa duk lokacin da ya yi abu ya bai to daga nan sai ya fara jin damuwa ranar da ya abu ba a yabe shi ba to sai ya fara jin haushi a cikin zuciyarsa kuma na ba san abin da nake yi ba ke to daga nan shi kenan sai ya koma ya raba tsakanin aikin da yake ya raba ma mutum biyu ko ya raba ma biyu ɗaya yana bukata a wajen Allah wai yana son Allah ya bashi lada sannan kuma a gefe guda yana son wani ya bashi lada wannan shine ake ce masa ya ushirki malamai suna ce ma wannan riya'u shirki mutum ya zama yana yin abu amma a daidai lokacin da yake aikin Allah ake mawa shi kadai sai ya yana son Allah ya bashi lada a daidai kuma wannan lokacin kuma yana son a yabe shi ko kuma kila akwai wani abu da ake dan bada na masarufi to yana bukatar a bashi wannan abun na masarufi to shi na ake ce masa riya'u shirki sai na biyu shine riya'u ikhlasi mutum ya zama lokacin da yake aikin nan kawai ya ma manta Allah yake mawa abin da ake samu na duniya kawai shi yake kalla matsayi ne dukiya ce yabo ne shugura ce a ce su ake yi yanzu su ake bi su ake yayi sai ya zama kawai ya manta da Allah wannan abin kawai yake kalla shine malamai suke ce masa riya'u ikhlasi dukkanin su ne malamai sun yi saɓani akan hukuncin su shin idan mutum ya mutu yana yi yana ɗaya daga cikin inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ko ko Allah na gafartawa idan mutum ya mutu yana riya auri rajihi malamai suka ce idan mutum ya mutu yana riya bai kai shirka babba ba ko ana fatan Allah subhanahu wataala zai gafarta masa kamar yadda yake gafarta zunuban da basu kai shirka babba ba wannan ita ce maganar ta amma dukkanin bala'i mutum ya makansa tarbiyya akan ikhlasi ikhlasin nan kuma tarbiyyarsa tarbiyya kai ake yi sai daga cikin magabata ana cewa al-Imam Sufyan as-Sauri yana cewa talabna al-ilma la lillahi fa aba an yakuna al-ilmu illa lillah yace lokacin da muka zo muna neman ilimi muna matasa to ba dan Allah muka fara neman ilimi amma fa aba an yakuna al-ilmu illa lillah sai ilimin ya canza sai sa malamai suka ce daga cikin abubuwan da suke kawo ikhlasi akwai al-ilmi ilimi kullum kana karanta ayoyi da hadisai da suke bayani akan ikhlasi da kuma nafsan azaba da Allah ta'ala ya tanadar ma mutumin da yake yin abu da ba yana yin riya to wannan zai taimaki mutum da izinin Allah ya daina yin riya in ka ga mutum yin ilimi kuma ya koma yana riya to wannan da wuya ya amma tabbas ilimi hanya ce babba da ake bi domin a sami halali Qur'ani da hadisi da kuma tarihin magabata sannan daga cin abin da ke taimakon mutum a ikhlasi ya zama karanta siran magabata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da tabi'ansu da atba'u tabi'ina kai yadda suke abu dan Allah su ba su neman a san su su sukan boye kansu su aiki ana waitowa cewa ɗaya daga cikin salaf wato zainul abidi ali ibn husayn ibn ali rahimahullahu ta'ala jikan sayyidina ali dan sayyidina al-husayn radiyallahu ta'ala anhu ya kasance tsawon rayuwarsa aka ce yana zuwa irin wannan rayuwar da ake ciki ta kakani kayi mutane suna fama da me za an ce kawai sai ya sai ya dauki buhu buhu da kan sai ya tafi wannan gidan da tsakar dare sai ya je kawai sai ya je da buhun shinkafa misali da garwan man gyada ko kuma jarkan man gyada irin 20 wani abu lita sai ya je kawai sai ya je je jefa a gida ba wanda ya sun ce ya yi haka yana yin haka shekara da shekaru Kamar sun ambata a cikin sirrinsa yi ya haka shekaru yana yi a rayuwarsa gida gida sai dai kawai ka tashi a gidanka da safe mutum kawai sai ya ga buhun shinkafa ya ga galan ɗin mai da ya ga kayan abinci kila ma har da kuɗin ce a sa 'yan ba ka san kawo ka zo wani ce ma karama ce daga Allah irin ka na na Maryam ko eh anna laki haza ko min indillahi inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab to bai san ashe akwai wanda yake ba an ce ba kana haka ba ce da ya rasu aka zo za a masa wanka aka ga alamar daukan kaya a bayansa haka magabata suke ɓoye kansu su yi aiki ba su bukatar wani ya yabe su ko wani ya ce musu sanyi ko wani ya ce ba su yi ba su suna bukatar Allah ya dai aikin su ne ɗaya daga cikin magabata ana waito hikayarsa babban malami ne ya taɓa man zuwa masallacin baitul maqdis sai bacci ya kwashe shi da niyyar zai yi ibada sai dan yi bacci domin in dare yayi ba kowa ya tashi ma Allah subhanahu wataala ya sai bacci ya kwashe me gadin masallacin baitul maqdis ya zo ya ganshi sai ya suna kwana mutane a masallaci sai ya kunce shi ya kungo shi waje bai tashi bacci ba sai da sanyin asuba ya bige shi da ya tashi ya ga inda yake ya fahimci abin da ya faru ya ce na gode ma Allah da ya sa wannan mai gadin bai gane ni ba da ya gane ni ba zai yi wannan abin da ya mun ba inda kuma ya mun bai mun wannan abin bai zo ya gane ni ne alfarmar da ake ma malamai to ni kuma sai in cuta a cikin zuciyata in samu matsala ta ikhlasi in ji daɗi a ashe an san da zaman mu nan ba garin mu bane ashe ko ina an san da ni ana jin labari na ko ba haka mutum yake so ba wannan fitina ce take shiga cikin zuciyar mutane mutum yakan je waje ya so a ce an gane shi ne sai a masa wani alfarma in asibiti ya je ana bin layi a gane shek gane shek ne sai a bikin da aka rama kasa in kasuwa ya je a gane shi ne a masa ragi duk wannan yana shiga cikin zukatan mutane ba tare da sun sani wannan ɗaya daga cikin magabata ya guji haka saboda ikhlasi to su kayan magabata game da irin waɗannan suna da ɗimbin yawa ɗaya daga cikin magabata ya kasance idan ya fito zai yi tafiya sai ya mai da hannun shi baya aka tambaye shi me yasa haka sai ce khashyata an tunafiqa yadi yace saboda kada hannuna ya munafici in rika tafiya takama a gane ni malami ne to duk suna da irin waɗannan hikayoyi karanta irin waɗannan labarukan hikayoyi sahihai na magabata suna ma mutum tarbiyya ya sami ikhlasi daidai gwaggwadon iyawarsa Allah ya taimake mu akan haka wal khalis an yakuna lillah abinda ake ce ma aiki khalisi shine ya kasance an yi dan Allah والصواب أن يكون متابعا للشريعة abin da ake ce ma sawab aiki shine kasance an yi shi ana bin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya aiki wani ake ce masa al'amal salih kamar yadda muka gabatar a baya fa yasihhu zahiruhu bil mutaba'a aiki yana inganta ne ta fili bil mutaba'a ta hanyar bin annabi sallallahu mu a matsayin mu na ɗan adam idan muka kalli aikin mu to za mu kalla ne aikin sa ya dace da sunna idan ya zama mun ga ya dace da sunna to sai mu ce wani muna kyautata masa to bawan Allah ne ɗayan kuma ya rage tsakaninsa da ba da Allah madaukakin sarki Allah shi ne zai tabbatar da wani ikhlasi yake ko ba ikhlasi ba amma duk da haka akwai alamatu al-ikhlas akwai alamomin ikhlasi ikhlasi yana da alamomi daga ciki akwai addawamu alaihi akwai dawwama kan aiki mutum ya fara aiki a gabe tsaya ku duba aikin annabi nuhu alaihi salam فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين aman. amma ƙarshe Allah ta'ala a wata sura sai ce mene amma amana ma'ahu illa qali shekara dubu ba hamsin annabi nuhu yana kira saboda me saboda dan Allah yake yi amma idan mutum ba dan Allah yake yi ba zai fara yan shekarun shi kaɗan shi kenan kawai sai sai ya gaji tunda dai mutane ma ba su damu da abin da ake yi ba to bari ya kyale su a'a in dan Allah kake to ba za ka jira kowa ba za ka dawwama kana aiki alama ce ta farko ta ka gane dan Allah kake aiki ko ba dan Allah kake ba alama ta bi malamai suka ce an ya sauya almadhu wa dhammu indahu fi amali ya kasance da yabo da tushe ta daidai a wajenka an kushe maka aikin da kake kasan dan Allah kake kuma kana dacewa da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to ba za ka daina ni sannan an yabe ka ba za ka zo na abu a ranka ba idan an yabe ka wannan daban ba kai kace ka yabe ka ba kai ta ce a yabe ka ba sannan kuma lokacin da aka yabe ka kai dan Allah sai ka yi addu'a اللهم لا تؤاخذني بما يقول واجعلني خيرا مما يظن واغفر له ما لا يعلم in mutum ya biya ka addu'ar da aka ce kai kenan haka aka goyito daga sayyiduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu Allahumma la tu'akhidni bima yaqulu ya Allah wannan yaban da wane ya muni? ya Allah kada ka kama ni da shi ba ni na ce yabe ni ba sannan ya Allah waj'alni khairan mimma yazunnu ya Allah ka sanya ni in fi yadda ya zace ni ka sanya ni in fi yadda ya zace ni sannan ya Allah madaukakin sarki wa fir lahu ma la ya'lamu abinda shi kuma yayi bai sani da ya yabe ni yazunnuni hasanan wa ana qabih yana da tanni mutumin kirki ne amma ni mummuna ne ya Allah ka gafarta Ka rika kama kanka addu'a masa shi ma ta masa wanda yana taimakawa a wajen ikhlasi sannan alama ta uku ta ikhlasi shine malamai ke cewa an yi sauya al'amalu indahu bain al-qiyadati wal jundiyya ya kasance da a bakka ka zama kai ne general ko shugaban kasa da a ce kai talaka ne ji ya zama ɗaya a wajen misali shine a ce da a ce kai ne kwamandan yaƙi sai a ce an cire ka an mai da kai ka dawo cikin kurata ya zama dai a wajenka ka ba zai saka ka daina ma Allah aiki misali a ce kai ne liman sai ce an cire ka ba zai saka ka daina zuwa masallaci ba aikin da kake ma masallaci ba zai saka daina ne al-indiya wal qiyada ya kasance da amai da kai so da karamin soja da a ce kai kwamanda ne duk ɗaya ne malamai suna buga misalin irin sayyidina Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu ana ma'arakatul Yarmouk qadisiyya abu qadisiyya sayyiduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu shi ya nada sayyidina Khalid ibn al-Walid a matsayin jagoran yaki a qadisiyya a Iraq shikenan ana yaki ana yaki ana yaki sayyidina Umar da ya zama khalifa sai ya ce kafirai za su yi canfi da Khalidu su ce sai mun turo Khalidu sannan muke cin nasara a yaki bari mu nuna musu Allah ta'ala yana da wasu sojoji bayan Khalidu sai ya rubuta wasiƙa ya sa sakataren sai ya rubuta wasiƙu guda biyu ɗaya aka ce a kai ma Khalid ibn Walidi ɗaya aka ce a kai ma Sa'ad ibn Abi Waqqas wanda yana ɗaya daga cikin sojojin Khalidu ne mabiyin Khalidu ne a yakin Qadisiyya sai ya ce ya cire shi aka ce an cire Khalidu an sa'ad bin abi waqas kike Khalid ya karanta wasiƙa ya karanta wasiƙa shi ke shi kuma sa'adu ya karanta wasiƙa shi ba ya ga cewa shi aka naɗa sai Khalid ya tashi ya tafi wajen sa'ad bin abi waqas ya zo ya ce masa ya dan uwana ga wasiƙar da amirul mu'minin ne ya rubuta cewa ya cire ni daga shugabancin wannan yaƙi kuma ya nada ka sheikh sayyidina sa'ad ya ce ya dan uwana ban so a ce ya rubuta maka wannan wasikar ba na so a ce wasikar ni kadai ya rubuto mawa wallahi ba zan nuna maka ita ba saboda so nake Allah ya cika maka haccanka kai ka fara wannan aiki a ce kai ka ci gaba da yi har a ci nasara ji bayin Allah fa sai Khalid ya ce a'a wallahi ba za saboda ka buɗe hannunka maka cappa maka mubaya'a sa'ad ya buɗe hannunsa sai na khalid ya masa tabba shikenan haka aka yi ta yakin nan haka ci nasara khalid duk abin da ya sani na dabarar yaki kun san sa khalid ne za a je yaƙi? ba a kashe kowa ba ya iya yin wayo da dabara bayan karfi to khalid kuma akwai kaifin kwakwalwa shi bayan sanin sojanci na na abu jinnin bige ka katilan makatulan in ji bahaushe to kuma akwai akwai akwai intelligence akwai sanin harkokin tsaro ya san nan za a fi abu can a ci nasara ba tare da an kwanta yaki ba yaki bane a ce sai an yi an buga da dindiga za ka iya yin yaki amma yakin kwakwalwa ba shi na ke shi alghazul Zikiri. alghazul Zikiri. zuwa ce an yi yaki amma ba a kashe kowa ba kuma an ci nasara Khalid na da wannan to Khalid ya ci ya ci gaba da bada fatawa da yaki aka ci nasara kun ga da shine kwamanda amma yanzu an cire shi an da shi bai da ma mukami a cikin rundunar soja ba wata bataliya aka bashi ba a'a baki da aka cire shi aka ce ya dawo ya zama soja amma da ya ce ya daina aikin alkhairi wannan mu rika makan wannan ya samu an cire ka kana aikin alkhairi aka cire ka shi da aka cire ka aikin ya kare an gama aikin an naɗa wani to zo ka ba shi gudunmuwa a ci nasara in ka koma gefe ka ce ai ba da kai ake yi ba tun da da da ku ake yi yanzu an cire ku to shi ka gama yadda za a yi sai ma ka cewa ba ka yin kafa angulu ga aiki to kaga wannan yana nuna ba dan Allah mutum ke tun a duniya an gane ba dan Allah mutum yake yi ba amma an cire ka to ba da waka bari in faɗa muku wani sai wasu sun sai to tari in baka da mukami ka fi iya gano me za a yi ka fi shugaba kallo ai ba wuce ya faɗa haka eh, ya gaskiya ce na zaune gwanin kokuwa kana zaune in ba da kai ake kokuwa ba sai ka ce ka wallahi da dai ya same shi a cikin da ya ka da shi to ba za ka gane yadda ake ba sai ka hau sai an ce to taso da kai za a yi sai ka gano ashe wajen bugun in ka buga kai za ka ji zafi to sotari wanda baya cikin mukami ya fi hange-hange ce yana ganin aikata yanzu wani nan yana tsara ma buhari yadda zai shugabancin kasan nan wani na nan yana zara ma malam nasir yan rufa yadda zai shugabanci jihar kaduna sai an baka kai kuma sai ka gane ashe abin ba haka yake ba to so tari an kafi gane tarbiyya shugabanci idan idan idan ka hau amma in ba ka ciki to ka fi hange hange shi ya za a yi ba za a yi kaza ba sai na umar ibn abdul aziz yana khalifa ɗansa bawan Allah ne matashi ne da yawan ibada ya zo ya ce mishi wata rana ya ce baba gaskiya kana tafiya gwamin jaki a mukamin nan yau gashi shekara ɗaya amma ba ba mu gani a ƙasa ba ba wani canji ba mu ga canji ba sai na Umar bin Abdul ya kalle shi sai ya ce ya ɗana Allah ya ƙara maka san addini da san gyara da kawo canji ya ce an ɓata abubuwa kafina shekara da shekaru idan yau na zo na ce a lokaci ɗaya zan gyara abubuwa to ɓata su zan yi gabaki ɗaya duka gabaki ɗaya so da ka shi yasa nake son in bi mutane a hankali in gyara su in bi abubuwa a hankali in gyara su in bi abin da ake ce masa sunnatu tadarruj bin abubuwa sannu sannu wannan yana cikin abin da ake bukata na shugabanci to ikhlasi yana da yana da wannan tasiri sannan sai ya ce wa batinuhu bil ikhlas ciki kuma sai ya gyaru da ikhlasi zahiri na gyaruwa ne da mutaba'a biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan batini cikin zuciyarka yana gyaruwa ne ta hanyar ikhlasi shi yasa Allah ta'ala idan ya tashi duka biyun ne yake hadawa manzo Allah sai ya ce inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum kaga al-qulub al-ikhlas al-a'mal kuma sune al-mutaba'a dan wa kai aikin da kai dan Allah kai sannan da kai dan Allah ka dace da abin da Annabi sallallahu ya zo da shi sai eh, ka dace da shi sai a sa mutum hutu sai a sa masa maki ya ci amma idan bai ci ɗaya ba ya ci ɗaya to an samu matsala idan ya cika duk bai ci duka biyun ba an samu matsala Allah ka taimake mu akan duka biyu فمتى فقد العمل أهد هذين الشرطين فسدع من ذا الإمام ابن كثير أبن يسمنا duk lokacin da aiki ya rasa ɗaya daga cikin sharaɗin nan guda biyu ko sharaɗin yi dan Allah ko sharaɗin dacewa da abin da Annabi sallama ya karantar to fasa da aiki ya lalace fa mata faqada al-ikhlas kana munafiqan idan mutum ya rasa ikhlasi ya zama munafiki munafiki shine wanda yake zuwa ya bayyana abu a fili amma a zuciyarsa banna ce إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون in sun zo sai su ce wallahi innaka la rasulullah mun rantse kai manzon Allah ne amma idan suka tafi sai su ce a ah, kai hmm, muna musu istihza'i ne muna musu izgili ne muna son ne mu yaddar da su su yadda da mu amma ba tare da su muke ba sai su je suna ma manzo Allah ta salma kafa angulu suna cin dundunniyarsa suna son sai sun yi munafurci to munafiki ke wa humul ladina yura'una nasa daga cikin sufofin munafikai su ne yura'una nasa wala la yadhkuruna Allah illa qalila ba su yin abu dan Allah su duk abin da ba za a gani ba ba za su yi ba duk abin da ba za a gani ba to su ba za su yi ba shi yasa ba su halarta sallar isha'i ba su halarta sallar subahi bazan manzon sun ce ita ce sallar da tafi musu nauyi inna asqala salati ala almunafiqina salatu al-isha'i wa salatu al-fajr walau ya'lamuna ma fihi ma wala atawhuma walau da sun sallajar da ke cikin sallar isha'i da sallar asubahi da sun zo ko da jan jiki ne to munafikai ba za a gansu bai da duhu ko nana aisha kuma ta ce mana Walguyutu buyutu yawma idhin laysa fiha a lokacin gidaje babu fitillu ba su da ko a ci balbal in ka samu a ci balbal to to kai babban mutum ne a ci balbal ko kandil ومن فقد المتابعة كان ضالا jahilan duk lokacin da kuma mutum ya rasa mutaba'a ga annabi sallama to ya zama dan bid'a shine ba jahilan kuma ya zama mai wauta mai jahilci so daga sai ka cika waɗannan sharuɗan guda biyu wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa sai mutum ya cika waɗannan sharuɗan guda biyu al-ikhlasu lillahi wal mutaba'atu li rasulillah wa mata jama'ahuma fa huwa amalul mu'minina lokacin da kuma mutum ya tattara waɗannan sharuɗan guda biyu da ikhlasi da dacewa da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to shine aikin sa ya zama na mummunai masu imani sai al-imam ya cika mana bayani da aya yace ulaika alladhina taqabbalu anhum ahsana ma amilu waɗannan su ne waɗanda Allah ta'ala yace yake karban ahsana ma amilu mafi kyawun abin da suka aikata kaga can ya ce wa man ahsanu dinan sai nan Allah ta'ala yake cewa ulaika ladina taqabbalu anhum ahsana ma amilu muke karban musu mafi kyawun abin da suka aikata ahsanu ma amilu shine mashtamala ala hadain ash-shartain abin da ya cika waɗannan shartain guda biyu al-ikhlas wal mutaba'a yi dan Allah da kuma dacewa da annabi sallam abinda annabi sama ya zo da shi to Allah zai ansa ma amilu abinda suka aikata wala tajawazu an sayyi'atin fi ashabil janna sannan Allah ta'ala yake za mu kau da kai za mu yafe musu abinda suka aikata na mummunan aiki domin me fi ashabil janna suna cikin yan aljanna wa'ada sidqin alladhi kanu yu'adu wannan alƙawarin Allah ne na gaskiya wanda ya kasance yana musu wannan alƙawarin so daga Allah baya saba alƙawari kun ga shi ne wannan so daga yan uwa mu yi makan mu tarbiyya tarbiyya ake makai tarbiyya mutum yake makansa ya zama duk abin da zai yi ya rika taka tsantsan cewa Allah subhanahu wata'ala ya sa shi dan Allah yake ni. kuma ya rika dauko alamomin nan da aka ambata ya rika ji a ransa shin yanzu idan ne wannan aikin ana yabo na ina yaban nake so wani zai yi tambaya ce to idan aka yabi mutum bayan ya aiki ya ji daɗi to aikin shi ya lalace a'a aikin shi bai lalace ba idan an yabe ka dama ba kai ka nemi yaban ba sai ka ji daɗi a ranka to wannan ba bai cutar da aikin ka ba domin sai da kai aikin ya riga ya tafi wajen Allah ba kayi ba ne don a yabe ka amma lokacin da mutum zai yi aikin sai ji zai yi ne dan a yabe shi to wannan tun daga nan aikin sai ya lalace ladansa shine wannan yaba in aka yabe shi shi kenan in an je lahira sai ya ce ya yi aiki kaza sai Allah ya ce to ya an biya ka wani yi wani biya ta ce ba yabo kake so ba a duniya to an yabe ka shi ke amma idan bayan ya gama aiki ne aikinsa ya yi sai aka yabe shi kuma ya ji daɗi a yabansa to wannan ba zai taɓa aikinsa ba haka mafi yawancin malamai suka tafi a kai Allah ta'ala ce wattaba millata Ibrahim hanifan sannan ya bi addinin Annabi Ibrahim hanifan wanda ya karkace ma shirka al-Imam al ce yace wattaba addinin alladhi kana alaihi Ibrahim khalilur sannan ya bi addinin da Annabi Ibrahim ya kasance a kansa wa amara bihi banihi min ba'dihi sannan Annabi Ibrahim ya umarci 'ya'yansa a bayansa cewa su yi musulunci wa ausahum bihi kuma ya musu wasiya fadin Allah ta'ala da yake cewa wa wasa ibrahim banihi wa yaqub ya bani inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun wasa biha ibrahim banihi annabi ibrahim ya wasiya da al-millatul hanifiyya yema ƴaƴansa wasiyya cewa da zai mutu si musulunci wa yaqubu jikan ta yaqubu alaihi salam shi ma ya ma ƴaƴansa wasiya dukkanin su suka ce ne ya baniya ya ku ƴaƴana inna Allah astafa lakum ad-din Allah ya zaba muku addini fala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku sake ku mutu sai kuna musulmi shi yasa addu'ar jikokin nata kenan annabi Yusuf yana cikin ƴaƴan annabi Yaqub sai ce mi tawaffani musliman wa رب آتيت قد آتيتني من الملك وعلمتني من تعويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يا الله كرب قدني da mutanen kirki bayan ka kace musulmi abin da ake bukatar mutum sannan Allah ta'ala mu ma ya mana wasiya yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ku waɗanda kuka yi imani ku tsoron Allah gaskiya jin tsoron Allah wallahi kada ɗayan ku suke mutu face yana musulmi mutum ya mutu ba yana musulmi ba yayi ata ya tabe taɗewa ta ƙarshe cikawa mutum yana da musulmi yana musulunci wannan ita ce cikawa mai kyau addu'a ake yi kullum mutum ya tama kansa addu'a Allah ya tabbata yana musulmi domin idan ba a musulmi ya mutu ba ya halaka ya halaka to to addinin Annabi Ibrahim kenan al-Imam al-Kathir rahimahullahu ta'ala yake cewa da ya ce wata ba millata ibrahim hanifa Allah ta'ala ya ce wanda ya fi kyawun addini shi ne wanda ya bauta ma Allah ya yi musulunci sannan ya bi addinin annabi ibrahim alaihi salam sai ce waye waɗannan ahsanu dinan din waɗanda addinin ya fi kyau ibnu kasirin ya ce wahum muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa atba'u waɗanda ahsanu dinan waɗanda suka fi kyan addini Su ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mabiyansa Allah ka muna ciki ka tabbatar da mu akan haka ila yau yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama Su ne wa sune ahsan dinan sune suka fi kan addini sune suka fi kan addini annabi sallama da mabiyansa shi yasa kaga wasu malamai suka ce idan ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin suka ce al'alu al asba'u ne in kai salati kace Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah kai ma annabi salati wa ali Muhammadin daga cikin ma'anonin al'adu da larabci akwai al'atba mabiya to in kace Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah kama annabi salati wa ali Muhammadin ai wa atba'i Muhammadin da mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga mabiyan sa ne iyalansa sun shiga ciki sa sun shiga ciki domin dama in ka ce wa ali Muhammad da iyalan annabi Muhammad mimman aslamu wa amanu bihi wa matu alal islam sai sun cika sharuɗan nan shi yasa an ka ce ali Muhammad Abu Lahab baya ciki Abu Lahab baya cikin ali Muhammad duk da cewa ne sun hadu a nasaba babban annabi salama ne amma bai yi imani da manzon Allah salama ba ya mutu kafiri so daga idan ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin banda Abu Lahabi ka fitar da shi to ka ga ma'anar cewa wa ali Muhammadin ai wa asba'i Muhammadin kaga mabiyansa ka shigar da iyalansa sannan duk wanda ya imani da shi yake bin sa sau da kafa to shi ma ya shiga cikin wannan salati dama abin da malamai suka tabbatar shine shin ana ware mutum ɗaya a masa salati ba annabi ba ne shi sun yi ittifaki akan cewa idan za ka annabi salati ka shigar da wasu to ya halatta domin kana cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin amma shin ya halatta ka kalli wani yanzu sai ka ce Allahumma salli alaika ba annabin Allah bane shi kauli rajihi al-Imam an-Nawawi al-Imam al-Qayyim suka ce bai halasta ba ba a ware wani shi kadai a ce Allahumma salli ala fulani ba a masa duk da sun ka Allahumma salli ala ali abi aufa aka ce salli nan manzon sama ba yana masa salati ba ne yana masa addu'a ne domin daga cikin ma'ana as-sala akwai addu'a to su ne waɗanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama qala ta'ala inna awla an-nasi bi ibrahima lallazina ittaba'uhu wa hadha an-nabiyyu wallazina amanu Allah ta'ala ce waɗanda suka fi cancanta su zama mabiyan annabi Ibrahim a danganta su in ana nasaba a ce musu Ibrahimiyyun to su ne me lallazina taba'uhu su ne waɗanda suka bi annabi Ibrahim a tauhidi wa hadha nabiyyu da kuma wannan annabin shi ma shi ya fi cancanta da annabi Ibrahim wallazina amanu da waɗanda suka yi imani da annabi sallama wallahu waliyul muttaqi Allah shine majibincin mu'mini Allah shine majibincin masu imani kaga ashe ahsanu dinan ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam da mabiyansa su ne addinin su yafi kyau So da ranar da mutum ya kasassaba ya bar addinin annabi sallallahu alaihi wasallam to tadewa ta har abada ta same shi tadewa ta har abada ta samu mutum yasa sai mutum ya ta addu'a Allah ya jalauta masa imaninsa Allah ya ƙara ƙarfafa imaninsa ya fasta yana musulmi sannan al-imam kafirin ya ce wal hanifu abinda ake ce ma al hanifu Kuwa al an shirki qasdan shine mutumin da ya karkace ma shirka alhali kuma yana nufin haka bai yin ta shine ake ce masa al hanifu ai tarikan lahu an basira yana mai barin shirka dan yana da ilimin cewa shirka kafirci ne wanda kuma ya yi ta ya mutu yana yi bai tuba ba wuta zai shiga har abada to kaga idan mutum ya bata kawai taqlidan ne bai da lada bai yi ikhlasi ba wa muqbilun ala alhaqqi bi kulliyatihi sannan ana kiran mutum alhanif idan ya kasance ya miƙa kansa gabaki ɗaya zuwa ga gaskiya la yasudduhu anhu sadun ba wanda ya ce toshe shi ya yadda ya rasa rasa ransa in dai dan addinin sa sannan babu wani wanda zai mai da shi baya in wannan shine ake ce masa alhani in kana son in ina so in muna so dukkaninmu mu siffantu da sifa ta alhanifu to sai mun yi wannan ka'ida sai mun bi wannan ka'ida ta Allah mu kauce ma shirka muna da ilimin shirka shi yasa in ka san tauhidi kuma ka karanta shirka shi yasa ake hada su a karance su gabaki daya sannan kuma mutum ya miƙa kansa gabaki daya zuwa ga gaskiya duk abin da yake na gaskiya ne ya karɓa to da haka ne ya zama alhanifu الإمام جمال الدين القاسمي يشي والموافقة لدين الإسلام المتفق على Sannan kuma سننكم ya dace da addinin musulunci wanda aka yi ittifaki akan ingancinsa kuma aka yi ittifaki akan karɓarsa fakhruddin razi rahimahullahu ta'ala yake cewa ilam annahu ta'ala lamma sharada husulan najati wal fawz bil janna lokacin da Allah ya sanya ya sanya sharadin cewa ba za a ci nasara a samu aljanna ba a kubuta daga wuta bi kauni insani mu'minan sai mutum ya zama mummuni sharaha imana to sai Allah ta'ala ya mana sharhi ne ake ce ma imani wa bayyana fadlahu waje wajhihi sannan Allah ya nuna mana falalar imani ta hanyoyi guda biyu ta fuskoki guda biyu ahaduhuma fuska ta farko annahu dinul mushtamilu ala izhari kamal al-ubudiyya addinin musulunci shine addinin da ke nuna maka gaskiyar tsantsar tsantsar miƙa wuya ga Allah da kuma yi masa bauta wal khudu'i da kaskantar da kai ga Allah walin qiyadi lillahi ta'ala da kuma jayuwa zuwa ga Allah ranar da mutum ya ce shi musulmi ne to duk wani wanda ba Allah ba ya saka ba zai je yana kaskantar da kansa a wajen wani wanda bai da amfani ba mamaci ba zai je bakin kabarin wani yana cewa biya masa bukata ba ba zai zo yana zaune a sa ba matsala ta same shi ya rika kiran wani mutum matsala ta same shi yana ya ali ya ali ya hussein ya hussein akwai bala'in da ya wuce wannan ya mahadi ya mahadi aina allah ina allah kana kiran mutanen da amwatun ghairu ahya wa ma yashuruna an yana yub'asu sun mutu ba su san yaushe za a tashe su ba inda za su tsina nama kansu wani abu da ba su bari sun mutu ba wasan su ma kashe shi aka yi na alin nan kashe shi aka yi alhaq husainin nan kashe shi aka shi kuma mahajin da ake kiransa ba a ma san inda yake ba ba a san an haife shi ba mutanen da suka san an haife shi a littafan shi a ba su wuce mutum shi ba sannan kuma bayan sun san shi aka ce ya bata ba a sake ganin shi ba har yau sai duniya ta gama lalacewa sannan zai bayyana kuma mutum ya shiga damuwa a kiran shi ai ba ina Allah ta'ala mutum ya rika kiran wasu ya rika kiran abdulkadir jilani ya rika kiran tijjani ya kiran dan mutanen da sun mutu ko in ya tun da san yadda yake ba to kaga duk waɗannan musulunci ne ke tsarkake mutum daga cikin daga wannan ba za ka zama ka kaskantar da kanka ka walakantar da kanka a wajen wani makhluki ba kuma ba zai tsina na maka komai ba shi ma yana ji da kansa al-imam isfahuddin razi ce falalar musulunci ta farko ce falala ta biyu wasani ta biyu wa huwa annahu ad-din kana alayhi ibrahim shine addinin da annabi ibrahim yake kansa alayhi salatu wassalam wa kullu wahidin min hadhaini al-wajhaini malam arrazi ya ce dukkan waɗannan fuskokin guda biyu waɗanda suke nuna falalar musulunci sababin mustaqillun bitajiri fi dinin islam dukkaninsu sababba ne masu cin gashin kansu waɗanda suke kwaɗaitarwa game da mutum da musulunci fuska ta farko ba za ka kaskanta ba addinin musulunci shine addinin da ke nuna maka cewa ba a hudu'i a kaskantar da kowa a yi ma wani sujada in ba Allah ƙarshen lalacewa ce ƙarshen lalacewa ce mutum ya zo yana kaskantar da kansa wajen wani makaluki kamar ta yanzu daidai lokacin da ya masa sujada sai ciki shi ya mutu sai bayi gudawa gudawa wannan da aka masa sujada sai a ce cikin shi ya lalace cikin shi ya murɗe sai bayi kuma shi aka masa sujada kuma ana neman bukatarsa in yana da rai an aka roƙe shi wani abin da an san Allah kawai ke yi shi ma daidai lokacin shi kenan ba da lafiya dan shi bai da lafiya sai ya ce yana cewa wane ya bashi da ya ba dan shi lafiya ya kayo mishi waya ai wannan din ma shi ma a kasar shi bai da lafiya kawai za a yi kare idan kura na da maganin wani abu ta makanta ضعف الطالب والمطلوب كينا ya kwance uwa kwance haihuwar guzuma amma Allah nan alqa'imu shine wanda zaka ruga alhayyu allazi la yamutu alqayyum bi nafsi shi ne za ka roƙa ko da yaushe kuma yana nan na ta aku duhu kuma wani wala yanzu duk matsayin mutum wata rana sai a ce ya bacci shugaban ƙasa duk matsayinsa sai ya bacci shi yasa sai ai wani abun bai sani ba ya bacci bacci ya kama shi in bai bacci za a ce bai da lafiya sai likitan shi ya zo ya duba shi wallahi ba na samun bacci to yana bacci kuma kai kana da bukata ya je maka shi yasa kaga la ta'khudhu sinatun wala naw Allah kenan so da ka kai kan mutum ya irin wannan shirma ya je yana ma kansa shirme fuska ta farko kenan sannan fuska ta biyu addinin annabi Ibrahim Ibrahim kowa alaihi salam kowa ya yarda da shi Allah ya bashi lisan fil akhirin Allah ya bashi kyakkyawan ambato yabo mai kyau ga waɗanda suka zo bayansa to kaga sai Allah ya ce abu addini ji abu su misali kamar a dan fodiyo a Najeriya dan fodiyo yan kadiriya sai su ce nasu masu yin kadiriya sufaye yan tijjaniya sufaye su ma sai su ce nasu ne sai su ce ai ya bar ya bar ya bar kadiriya ya yi kadiriya amma ya batta ɗansa Muhammadu Bello ya haɗu da Umarul Futi Umarul Futi kuma dan uwa almajirin Shehu Ahmadu Tijjani ne sun haɗu ya ba shi ɗariƙar tijjaniya sau da ka nasu yan shi'a ma farko da suka zo sai suka ce ai dan fodiyo nasu ne za su yi jihadi irin yadda dan fodiyo ya yi sai suka rika sa makarantu su suna fodiyo wasu da yawa daga cikin ku ba ku san san me yasa yan shi'a suke ce ma wai fodiyo suke nufi dan fodiyo suke dangane kan zuwa gare shi ahlus sunna ma sai su ce nasu to biya za a gane mai gaskiya sai a kuma dan fodiyo dan fodiyo baya nan balle ya zo ya ce ku ne nawa ku kuma ba nawa bane sai a koma littafansa ba abin da yake ma mutum shaida malami kamar littafansa duk abin da mutum ya rubuta shi ake masa hukunci idan mutum ya mutu ya rubuta littafi to ba ka da abin da zaka masa hukunci ba kotun da zaka kai shi kotun san littafansa sai a ɗauko littafan ɗan fojiyo waɗanne ne ya rubuta sai a ɗauko sai a ga ihya usunna wa ihmadul bid'a sai a ga dauko littafin wasu wasiqatul ikhwani sai a ɗauko littafin bayanul bid'a shaytaniyya allati khulifat biha al-millatu al-muhammadiyya a ɗauko su irin wannan littafan masu yawa sai a duba sai a ga mai dan fodiyo ya ci sai a ga waye sai a yi adalci kowa ya ji da hukuncin da littafan dan fodiyo suka amma wasu a Najeriya nan waɗanda suke in Allah sai suka ce wai littafan dan fodiyan nan ma duk waɗannan da muka ambata mala abu gumi shi ya rubuta su suka haɗa baki da saddauna a littafi na karanta kamfodi saddauna ne suka haɗa baki da mala baka guni shi ya rubuta mala baka guni kuma da lokacin da ya rubuta littafinsa abin nan wannan menene sunan littafin aqida sahiha bi muwafaqati shari'a suka ce bai iya larabci ba ko kuma gashi ya ji ya rubuta iya usunna ita kuma ba kusuran larabci a ciki kun ga cin karo ko shi sa ƙarya ba ta da amfani ka zama ka mai gaskiya an ka zauna mai gaskiya ba za ka yi hawan jini ba sai eh, ni na ce sai me ni na faɗa gaskiya na abinda na faɗa ke ni ne na faɗi haka na faɗa akwai kuskure a ciki eh da kuskure a gyara mu shi kenan a ka zilla ƙarya to da kanka kuma sai ka yi wata ƙaryar shi yasa malamai suka ce wai ƙwarya ƙarya ba a haddace ba a haddace ta a kwakwalwa duk makaryaci bai da bai bai bai makaryaci bai da bai da hadda bai haddace ƙaryan nan idan ya yi ta yanzu yanzu nan sai an jima kuma sai ya kirkiro wata sai kaga tawo yi kuka kalla da kyau ku gani ku je ku yi wannan binciken psychology haka malamai suka yi bincike duk makaryaci ba yi da kwakwalwa in ya karya sai ya manta kuma ya yi ta sai ya yi wata sai ta ci karo ya yi yanzu yanzu nan ba a tashi ba sai ya kirkiro wata ja kaza ko kuma a ƙure shi ya nemi ya sake yin kaga ya karya ɗaya sai ta ƙara masa ya yi tsare ya yi wanda ya zo ya ce dutsen da da ya kama da wuta yana ci da wuta sai da ya shekara bakwai bai mutu sai wani ya ce masa ba a ruwan sama ne Yace kai ya zagi kanshi ya ce ya zagi ƙarya ya ce ita ke nan ƙarya shi da kanshi ya ta shekara bakwai dutsen dutse yana ci da wuta bal bal bal bal aka ce masa to ruwan sama ba ba ruwan sama ba ai damuna bane a jos sai ya zagi ƙarya ya ce ƙarya kenan shi da kanshi wajen da ala nafsi annahu kana min al-mujrimin kada mu ƙarya saboda annabi Ibrahim alaihi salam addinin da yayi addinin tauhidi addinin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ba yahudanci ba ba kiristanci ba ba shirkanci ba addinin tauhidi annabi ibrahim ya zo da shi duk wanda yake son ya bi addinin annabi ibrahim alaihi salam to ya bi addinin musulunci duk wanda yake son ya tashi a millar annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim alaihi salam ya masa shaida to ya bi addinin tauhidi addinin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah shi ke mutunta yau ana neman taimako kamar yadda ake yin taimako bayan kwana biyu so daga mutane su ba da gudun su yi abin da za su iya yi ana nanata mana wannan addinin ba waɗanda wanda za su mana aikin sa ba mu ranar da muka ji ba mu bane to shi ke jin rashin samun addinin yana da bukatu da yawa ma'aikata kuma sun masa karanci kayan aiki kuma sun masa karanci ba yadda za a tafi yadda aikin addini ba tare da kuɗi manzo Allah kuma ya kasance yana tara taimako to da ka ko da yaushe kuma mun yi ga marayin da ake ta magana kan taruwa fa suke yanzu ku duba wannan abin tashin hankalin da ya faru jiya muna ma yan uwanmu musulmai jaje da wannan da ma ba musulmai ba domin ba wanda ya ce ka je ka kashe su ba musulunci ba ne wannan wallahi duk wanda yake shirya wannan abun ba a musulunci yake yi ba ya nemo wani addini can na daban wallahi ba musulunci yake yi ba wannan a cikin musulunci ko kwara daya ce duk wanda bai yadda da ra'ayinka ba sai ka gama da shi wallahi ba musulunci ba kuma duk sunan da mutum ya sama kansa wallahi ba musulunci yake yi ba kowa ke yin wannan abu ba musulunci ba ne wannan wanda yake da shirme a cikin kwakwalwar shi ke jin wai waɗannan mutanen suna yin abin da musulunci yake yi ne wallahi tallahi ya tuban ma Allah ka yi tunani cewa wannan ya kama da musulunci ka zalunci musulunci zaluntar musulunci iyaka kawai abin da ya waje ba a yi shine mu yi addu'a me ta addu'a Allah ya kama da karshen wannan fitina fitina ce fitina ce ta zo an kai coci an kai kashe abin nan bom an an kashe mutane a coci suna bautar Wa waye ce ka je coci ka kashe mutane a coci an ka zo an kai ma musulmai hari suna masallaci suna tafsiri suna karanta littafin Allah to kai ne zaka je ka ce ma Allah mutane suna tafsiri ka je ka tada bom ka kashe su wata amsa zaka je ka ba Allah kai akwai girman zuciya a cikin wannan wallahi mutum ɗaya ka kashe a cikin musulunci ba ka kashe mutum ɗaya halaka fa ce manzon sama hatta jinni'i manzon sama yace duk wanda ya kace jinni'i kafirin amana ana zaune da lafiya da mutane an yi alkawari da su wani musulmi ya je ya kashe shi zan sama ya ce ba zai sha kanshin aljanna ba har abada to balle ka kashe kuma musulmai sannan kuma ka ce musulunci kake kuma kana kabbara ana kabbara wai ana kabbara saboda a kwata musulunci wai mutum yana kabbara yana kashe musulunci shi ne ce wai Allah ne aiko shi yayi har da jawo aya suke yi fa irin waɗannan masu irin waɗannan miyagun aƙidin fa idza laqitum alladhina kafaru wa yana kashe musulmai yana jawo aya wa fa idza laqitum alladhina kafaru fa dabbar riqabi hatta idza adkhaltumuhum fashudtum wataqa fa imma mannan ba'd wa imma fida'an hatta tadha alhaqu azaraha yana jawo aya yana kabbara wajibi ne a fuskanci waɗannan abubuwan a faɗi gaskiya a kansu in ba haka ba musuluncin nan an ɓata shi an munana masa fahimta kuma abin da ke jawo shi shine rashin karatu na gaskiya duk wanda bai yin karatun gaskiya akwai yiwuwar ya fada cikin irin wannan karauka kuma su irin waɗannan masu irin waɗannan miyagun din, duk malami na Allah ba su kawo ka'imar su ma malamai da yawa duk a mataki ne na duniya wannan mushkila ce fa alamiya global abin nan problem ne matsala ce ga baki ɗaya ta duniya a saudiya akwai irin su a yemen akwai irin su a iraki akwai irin su akwai su a syria akwai su a libya akwai su a ko'ina ra'ayin su ɗaya ra'ayin su ɗaya fahimtar su ke yanzu gab da azumin nan sai da aka kai ma fi hajji a cikin abdulrahman al fi da shi da mahaddacin alkur'ani yana ɗaya daga cikin manya-manyan professors na farko farko na jami'ar islamiyya sai da aka kai masa hari yana sallah a masallacin manzon sama limamin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi ne shugaban limamin masallacin madina me yama wani wa ya tsare ma wani abu bai tsare ma kowa komai ba amma yana faɗin gaskiya malamin gwamnati ne shi haka suke ɗauka so daga jinin shi ya halasta saka mu faɗa ma kanmu gaskiya me cewa gwamnati ke shirya wannan abu ita kadai to yanzu ba gwamnatin da za ta shirya wannan abu akwai mutanenmu waɗanda suke cewa su musulmai ne su suke yin wannan aiki akwai su ko ne yadda ko kan ne yadda akwai su a faɗa gaskiya akan wannan abun akwai su kuma dukkan mutumin da ya zo aka ga ya fara irin wannan tunanin wajibi ne a zaunar da shi a masa karatun tanasu wani zubin akwai zafin rayuwa zafin rayuwa farko farkon wannan da'awar akwai yara da yawa da suke ATBU da Elkanemi University zafin carry over a university yasa suka shiga wannan taron da yawa ku je ku sami yan uwa ku tambaye su manya manyan malamai irin su malam fantani za su ba ku labari taliban su ne na jami'a da su ake karatun addini zafin rai ka yana da kari oba takwas sha ɗaya to me yake tsammani ai to a boko haram ba sai yi ba shikenan akwai zafin rai shiga damuwa a cikin kwakwalwa yana kawo wannan na biyu akwai kin karanta addini na gaskiya duk mutumin da bai karanta addinin gaskiya ba to zai iya fadawa cikin irin wannan wani dan abu za a zo a karanta ma mutum sai a hada masa a masa duniya a cikin mutanen nan kaza kaza kowa sai a ce jinin shi ya halasta kuma haka suka fara tarihin su tun zamanin manzo Allah sama akwai irin wannan aqida ta kashe musulmi ta kawai duk wanda ya saba ma mutum a ra'ayi kawai a kashe shi kawai a ce kawai jini shi ya halatta a kashe irin wannan abubuwa ga sunan fuskanci waɗannan abubuwa sarkin kano ya yi lecture shekaran jiya shekaran jiya ne ko wace shekaran jiya ramadan lecture ranar asabar shekaran jiya a kaduna a cikin abubuwan da ya faɗi ya ce waɗanda ake kamawa a cikin waɗannan mutanen a zo a zauna da su duk da dai wallahi da wuya su tuba na yadda da shi a tattauna da su amma da wuya ke tuba bala'i ne fitina ce take zuwa ta shiga cikin zuciyar mutum ya ɗauka addini yake duk abin da mutum ya ɗauka addini yake wahalar bai su shi shi sa kada ka fara kada ka fara ka yi karatu a gaban malami na Allah malami mai tarbiyya malamin da zai haɗa ka da Allah malamin da zai karanta maka nasosa yadda magabata suka fassara ba za ka faɗa cikin irin wannan fitina ba amma ba karatu sai a intanet karatun intanet ba shi ke jawo wannan bala'i ba karatun facebook karatun whatsapp ta a ciki ake samun waɗannan twitter ana samun mutane kallo ke chill sai ka ji wani kuka bom ya kullum mutum yana kallon wannan kullum yana kalla kullum yana kalla kuma ana ce masa aljanna zai shiga in yayi wannan suna aljanna ta ta da wani bambam ta ce Allahu akbar Allahu suna aljanna Allahu akbar suna aljanna shike ana maka haka ana maka shike na a jawo maka wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun a ja maka wannan aya wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun a ja maka wannan aya a dauko ahadisi da suke magana akan falalar shahidi a karanta maka amma sai aka ce shahidu gubabi ne shahada kuda shi aka ce yana ganin dan koya da ta zaki ne kana kore shi yana cewa sai ya fada ai ne shahada kuda sai da ya fada kawai yana fadawa sai dan koya kale shi shine shahadatu subabi shine shaida kuda shahada kuda ke Daga wallahi waɗannan abubuwan ba addini bane a faɗi gaskiya a faɗi gaskiya faɗi gaskiya mutane su ji tsoron Allah babu alkhairi a cikin ƙasar da za a zo a yi ta tada fitina ba ka da tabbas ɗin kai tafiya yanzu nan cikin tsarɗar nake haka aka sa mutane za ka shiga masallaci sai an tashi ka ba haka ake yi za a wani kirista zai shiga coci sai an tashi za a yi wani taro mai mahimmanci sai an tashi tashin mutane a sai ka cire hula saboda wajibin mu ne mu yi addu'a kuma duk lokacin da muka ga wasu masu irin waɗannan ra'ayoyin in muna da damar da za mu iya fahimtar da su mu faɗa musu gaskiya ko mu faɗi a cikin wa'azozan mu da hikima jawo hankali wannan ba fahimta ba ce mai kyau ba fahimta ba ce mai kyau bala'i ne fitina ce mutum ya bata addinin sa ke muna addu'a waɗanda suka mutu a cikin wannan fitinu Allah madaukai zaki ya gafarta musu Allah madaukai zaki ya gafarta ma musulman cikin su Allah madaukakin sarki kuma ya kara gaba ya kuma tsare mu ya saukar da alkhairi da zaman lafiya a cikin ƙasar mu waɗanda kuma suke shirya waɗannan makirce makirce a ce bom a zo a ce mutum ya shigo da bindiga masallaci yana ta harba mutane karshe kuma ita sakin gurne su sannan shi ma ya kashe kanshi to yanzu wanda zai ce gwamnati ke shiryawa kawai ita kadai yanzu wanda wanda ya je kashe kanshi shi nawa aka bashi wanda ya kashe kanshi nawa aka bashi hmm? sai a ce an shirya je wani shi kuma ya kashe kanshi ya kashe wani nawa to za a bashi in an bashi in an bashi duka budget din Najeriya me zai masa kaga ba ba zai yi wannan ba a tunani ma bai kamata kawo ba addini ne suka dauka suke aqida ce a cikin zuciya lada suke daukan za su sama in idan sun tafi lahira Allah zai sa ta aljanna aljanna ma ta tafi da kuma a ba su ceci mutum 70 daga cikin dangin abin da ake samu kenan sai su je sai su kuma ba za ka kora tsari zai yi wa a tsafa mutum ai masa tsafi tsafi akwai shi a tsafe shi a tura shi zai bai san hankali ba ba za ka tura a ba mutum kaya ba ya sha kwayar da za ta juya mushi kwakwalwa bai san abin da yake yi ba a ce masa ga abin da ake son ya je ya je duk waɗannan asbabin za ka iya fito da su za su iya in aka wannan ake magana kuma za ka iya kare kanka da hujjoji saboda wannan ina ce Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare malam don Allah ina son ka yi nasiha zuwa ga matasa game da dorewarsu a kan ibada bayan ramadan tsira ganin yadda rayuwa ta kasancewa a yanzu take kasancewa a yanzu domin su gyara to dukan mu gabaci ne dama muna ma muna muna ma junan mu wasiya cewa la takun ramadaniyan bal kun rabbaniyan ka zama na Allah kullum ba sai ramadan ba sai ramadan ya zo yadda mutum yake zuwa karatu to ci gaba da zuwa ba kansa faɗa kuma dama suna cin wasiyoyin da muke ma juna idan muka zo rufewa domin wasiya ta fi tasiri idan za a rabu saboda haka insha Allah ta'ala waɗannan bayanan suna cin waɗanda za mu yi sosai mun zo rufewa ranar da za mu rufe insha Allah ta'ala sannan malam yaya ingancin bin yin buroshi da azumi an sha yin wannan bayani ya halatta mutum zai iya lakuta abinda ake lakutawa man goge baki da buroshi ya goge bakinsa da ramaba babu laifi a ciki babu laifi a ciki malamai sun ce matsayinsa matsayin asuwaki tunda asuwaki ya halatta shi ma ya halatta a yi iyaka wasu in sun yi kuma sai sa su yunwa kaga sai ka kauce ma haka ke kila azumin ka ya ƙara wahala kuma ko da ka wanke bakin naka an jima ma zai sake yin bashi domin shi baki yana da wata ɗabi'a in ba a sa mushi abin da yake tattaunawa sai ya canza sai yanayinsa ya canza haka idan ba a magana da mutum zai yi shiru na wani lokaci ya daɗe da zai buɗe bakin shi sai ya ji bakin shi yana bashi to sannan kuma wannan bashin Allah ta'ala yana son shi shi yasa ba za ka iya koran shi ba gabaki daya manzo Allah sama ya tabbatar a cikin hadisi sahihi cewa la la huluku fami sa'imi atyabu inda Allah min rihi bashin da bakin mai azumi yake yi to yafi fi kanshi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala fiye da kanshin tiraren da ka fi daukar a matsayin tirare. almisk kila yanzu almiskin da ake bada kila yanzu ya zama ni dai bai mun kanshi in dai wannan almiski ne namu na najeriya ne zai mun kashi in ya ma na ji shi kai na ciwo yake to turare mai kanshi sai ka zaɓi turaren da kake gani ne mai kanshi a wajen ka sai ka kamanta da shi to ya fi shi kanshi a ka to kaga ko da ka yi buroshin ko baka yi ba bakin ka dai zai ci gaba da bashin kuma wannan bashin Allah na san shi amma wannan ba yana nuna ko mutum ya zauna bane bakin shi ta wari dan yana azumi shi kenan da ya buɗe baki sai a ji kamar an buɗe wata aba ko da take can wajen to ba daidai ba ne Allah shi taimake mu Allah subhanahu wa ta'ala na'am to to to marasa lafiya da da dukkan masu damuwa dukkanin mu Allah madaukakin sarki ya yi mana abu da ke damu kasar mu din nan mu ci gaba da mata addu'a jiya mun faɗi cewa ka so kasarka ka so kasarka ka so ƙasarta in ka rasa ta ba inda za ka tafi ba inda za ka tafi ba inda za ta anshe ka tana gani umra ma yanzu ga nan gagara ce annan ka kudin biza nake karanta an ce so uku da kyauta ne ma biza ta zo ta zama an ce riyal dubu biyar riyal ɗari biyar afuwan aka dada ita riyal dubu ɗaya da ɗari biyar haka suke ta yi mutane suna ta damuwa to kudin nan da za ka je umaran nan ka zo ka taimaki bayan Allah ma ka taimake su tun da dai baka ma samu damar zuwa ba sai ka ɗauko ka ba da su yanzu riyal ɗari biyar eh, abin nan ba riyal ba dala zan ce ma ba riyal ba ne dala ɗari biyar dala ɗari biyar nawa kenan kuɗi ne mai yawa kaga ya kamata mutanen su fahimci halin da ake ciki hatta wannan yana cin abin da ke kawo irin waɗannan zafafan abubuwan abubuwa su lalace wani zai gama shi bai da wani abin da zai yi a duniya shi kenan kawai sai ce kowa ma ya mutu shi ya mutu kowa ma ya mutu to kaga idan al'umma suna fahimtar halin da ake ciki masu dukiya suna tashi su yi abin da ya cancanta su yi wallahi zai rage abubuwa da yawa a unguwa kana da dukiya kakka ce kai kadai ɗauki koda nauyin mutane biyar ne mutanenmu ba su da irin wannan tunanin sai a ce gashi alhaji wani a cikin unguwa bana din nan ya samun ma yara a admission guda biyar a jami'ar Ahmadu Bello ɗaya zai karanci pharmacy ɗaya zai karanci medicine ɗaya zai karanci engineering ɗaya zai je karanci law ɗaya zai je karanci accounting ko ɗaya zai je karanci islamic studies ko ɗaya zai je karanci arabic ko wani course dai ya ɗauki nauyinsu shi ya biya musu kuɗin registration shi kenan sun zama 'ya'yan shi ya toshe ma al'umma wata kafa ta ɓanna sun tafi sun je sun yi karatu su kuma ba 'ya'yan banza ba ne sun san alhajin nan sun san alkhairin da ya musu za su yadda a cutar da shi ba za su yadda a cutar da shi ba dukkan wani abu da za su yi na su kare masa mutunci za su yi sannan kuma su kuma an musu alkhairi an koya musu su ma idan sun zama wani abu su zo su taimaka ma mutane ah, ba abin da abin nan islamic development bank yake yi ba kenan zai biya maka kudin makaranta zai baka zai rika baka scholarship idan ka gama makaranta ka samu aiki to kai kuma za ka rika taimakonsa ba biyansa za ka yi ba taimako za ka yi kabadawa kai ma za ka yi kabada gudunmuwarka domin ci gaban wannan bankin domin a yi da ƴaƴanka da jikokinka abinda kai ma aka maka to wannan ne at-takafulu lijtima'i duk wanda ya wannan a cikin al'umma to ya gina al'umma ya gina al'umma ka ɗauki nauyinsu ga yara waɗannan sun zo sun samu ba su da aikin ne suna da takarda a hannunsu kai kuma kana da hanya ɗauki ko mutum ɗaya a shekara ka je ka samun masa aiki kana da hanya ka neman masa aiki wannan shine zai gyara al'umma al'umma ta gyaru a zama ba a jin haushin juna fitinu su sauki a cikin mutane amma in ba a wannan muwatatu ɗin na sama baya jin ya tausayi nan ƙasa to ranar da aka ce shi ma na ƙasan nan ya rena na sama to shi na al'umma ta zama halakakkiya ba abin da za ta yi na alkhairi to shi ne muka yi kama da haka sai dai Allah ya fitar da mu sai mun canza sai Allah ya fitar da mu amma muka ce za mu ci gaba da irin wannan rayuwar da muke ciki za a share tarihin mu a ban ƙasa za mu zama gamu a matsayin al'umma amma ba mu da amfani duk mutumin da ka kyautata masa shi kenan ka siye shi ka siye shi ka mallake zuciyarsa duk abin da ka ga dama za ka masa duk abin da ka ce yi zai to a ce akwai wannan tsarin al'umma tana da shi abin da ake ta nuna ma mutane kenan su fara sukan nan da ake yi a ce wai da unguwa da unguwa wai ana rigima yanzu ran nan cikin azumin nan fa ana tashe karfe 11 dare da wani abu ne dai na dip wai wai wai da yan ina ne da yan ina ne wai ake wai suke neman junan jahiliya jahiliya ta dawo kuma duk in ka kalli waɗannan yaran yan shekara ashirin sha wani abu kuma babu mustaqbali a cikin su ba mai mustaqbali a cikin su mai kyau ba wanda an ka kalle shi nan gaba zai zama wani abu sai dai ya ƙara lalacewa bai zuwa makarantar islamiyya baya zuwa makarantar boko baban shi bai san inda yake kwana ba wai ana rigima tsakanin yan unguwa yan layi kaza da yan layi kaza jahiliya ta dawo ba aikin yi ba makaranta juma'a fa nan fa an ban labari ni ban ni ba sai daga baya bayan da ake ban labari wai ashe idan aka zo masallacin juma'a ma wai wai rabuwa ake yi akwai yan bangare kaza akwai yan bangare kaza a masallacin juma'a yan nan ba su zuwa boda inda waɗancan suke tsayawa kowa ya samu madakatar shi a cikin al'umma ta musulunci mai iddi'a'in bin sunna a cikin yin wannan abubuwa sannan sai a zira ido ba a kallon me za a yi na gyara na sha faɗin wannan magana kuma ina nan akan bakana 'yan banga su kaɗai ba za su yi gyara ba 'yan banga ba za su yi gyara ba su kaɗai in ka tura 'yan banga duk ka ba su bindigar da ake ba sojoji su rirrike wallahi sai wani shaidanin ya fi su shaidanci amma ana hanyoyin gyara kala-kala ne akwai tarbiyya akwai ɗaukan nauyi akwai waɗanda za a zo a kama su a kai su gidajen horo a kai su kama su ko su sun yadda ko ba su yadda ba in uban ya ki yadda shi ma a kulle shi a caji ofis wallahi za a gyara gidan horo za a kai su a musu tarbiyya baban shi ba zai iya kai shi ba a ai akwai masu kuɗin da 'ya'yansu mun san su suna rashin jin magana me suke yi ɗauke suke su je su kai su ba a jin labari sai su kai su Kano ko su kai su Kaduna ko su kai su Lagos makarantun horon yara ko da wuracen wannan na yan sun yi kama da yan tubu tubu akwai na gwamnati yan wannan kuma yanzu ana shiga a musu karatu a musu wa'azi ƴaƴansu ba su jin magana can suke kai su kai baka sani ba sai dai ka daina ganin yaran in ma ka tambayi baban sai ce a ah, yana bojin eh wani bojin ce amma ta marasa jin magana to a kai irin waɗannan 'ya'yan talakawan a kwashe su a kai su masu kuɗi su ba da kuɗi a je a kai su makarantun tsada gare su registration sai ka ji an ce dubu saba'in dubu tamanin sannan ga kuɗin tam dubu talatin dubu sittin dubu kaza haka ake biya a kwashe su a je a kai su a musu tarbiyya har karantar da su in sun dawo sun koyi wata sana'a ba su ci gaba da sana'a kuma a rika tallafa musu ana musu karatu ba ka tarbiyyar mutum ba ka sa mishi ido ka kyale shi duk wanda ba a sa masa ido a tarbiyya ba zai tarbiyyanta ba dan ka dan ka kalli yadda kake masa a cikin gida ko mun kankantar sa za ka ce masa kai yayi kaza da ya samu fakon wai kai dolo ne sai je ya aikata dan karamin yaro fa wai ya fi ka wayo to in kai baka zama idan ka bi ba kake shikenan to waɗannan su ne mu abin da muke faɗa mutane mimbarorin tafsiri ba mimbarori bane kawai da za a rika jan aya shikenan kawai a wuce su zaman mana wajaje ne na gyara su rika gyara mu in masallaci bai gyara mutane ba inda za su gyara mutane daga masallaci ake gyara mutane shi yasa a shirin Muhammad al-Ghazali suka rahimahullah ta'ala yake kiran masallaci masali'ul islah ya ce masana'o'i ne masana'antu ne na gyara so daga 'yan banga su kaɗai ba za su yi ba Bijilanti da daddare ba zai yi ba a wannan alabarin da na samu Allah alam rushe hatta zuwa an ce bugannin bige ni suka rika yi da yan banga sai su wu sai su ma su wu a nan haka aka yi kuma sun daina abin da suke yi ba su daina ba daba daba da ake da ita ta shaye shaye a unguwar guda nawa ce za ka iya kirga ta kalakuta kalakuta kalakuta da jangul guda nawa ne yaran mu ba su yin azumi da azumin nan kawai za ka gyaro ya gangara ya samu wani kango ya shige da rana da a dahar karfe biyun da karfe biyun rana ya je yana shan wiwi ko ya je sha kwaya ko shemishu a nan unguwar amma kowa ba abin da ya dame shi kawai an zira ido ana kallo sai an zo an fara yayyanka mutane a gidajensu sannan za su za su hankalin su zai dawo jikinsu ba a fata ka mu dawo jiki hayyacin mu kowa sai ya zo ya bada gudunmuwarsa kowa sai ya bada gudunmuwarsa tara kuɗi a ba yan banga ba shi kadai bane kawai a ce musu bindiga ba shi bane ba shi bane zai kawo gyara sai shekara nawa ake yi a nan tudun jikun din ni da nake bako tun da na zo nan tudun jikun na ga ana yi amma ma ta gayyara ayyu shay'i ba abin da san ne akwai su siya hakuri gaskiya ce ake faɗa ba da wani ake ba kowa ya zo ya bada gudunmuwarsa mun sha faɗi an taɓa yin taro a nan duk wasu manyan tudun jikun ɗin nan da ne jawabai duk wanda ya tashi akan jawabi na ya gina jawabinsa da mun yi aiki da waɗannan abubuwan da muka faɗan ma juna da unguwan nan ba ta ci gaba da zama da shekaru wajen nawa aka yi wannan taron wasu su za su tira wannan da suka ji a nan firamare aka yi taron duk wani babba a wani kaɗan ne ba su zo ba da masu kuɗi da yan boko da waye da waye har da waɗanda sun tashi ma yanzu ba a unguwar ta ba duk sun zazzo dama ce muka sama muka faɗi abubuwa masu kyau a wajen amma ba ya aiki ko dai da abin da aka faɗi ba dama ce da liman sai da ya magana ya ce to ina ce mace mu kada shauni irin namu da muka saba yi ya kuma shafe mu daga wannan da shi ke nan ba kaman baki yi addu'a ya ce Allah kada ya sa haka to sai gashi mun samu jarabawa hakan kuma ta faru to dole kowa ya abin da zai iya yi matasan mu suna buƙatar ilimi a ilmantar da su wasu a kai su makarantun horo wasu a koya musu sana'o'i duk suna buƙatar wannan wasu kuma wallahi sai an kai su gidan yayi da akwai wannan kasa ka gida gida ne to wannan ne Allah zai taimake mu abubuwa ta samu amma yara suna tasowa ana ta haihuwa yan shekara ashirin da biyar suna da mata akwai ɗan shekara ashirin da biyar a nan ugo yana da mata biyu ɗayan shi takwas ana ta haihuwa ana ta haihuwa ana ta haihuwa ana ta ƙaruwa akwai mai mata ɗaya yana da 'ya'ya kaza na shekara ashirin da biyar wani ma bai kai shekara ashirin da biyar a nan ugo akwai yan shekara goma sha takwas yana da mata akwai a nan ma sai nuna to to to to to ana ta haihuwa ana ta haihuwa me aka shirya ma waɗannan yaran da suke tasowa me muka shirya musu kada tarihi ya tsine mana Allah ya taimake mu Allah ya ganar da mu Allah ya sa mu gane abin da ake faɗa mana kuma mu aiki da shi wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah